Tun farko ba kamar yadda ma wasu kafofin yar labarai suka ruwaito ba, shugaba Muhammadu Buhari ta bakin kakakinsa Malam Garba Shehu ya ce ba shi'a ne fa aka haramta ba a kungiyar nan ta IMN ta Sheikh Ibrahim Yakubu Izazaki ita ce ko aka haramta. IMN ne yi na ruwan su shi'a wanda yake a yi ba abin da shafe shi ne ba ya shiga cikin wannan kungiya ba amma akwai musulmi da yawa waɗanda suke shi'a ne. Wasu suna gudanar da harkokin kasafar mu ba tare da tsangwama ko wani matsala. shafe su ba. Kaman me dokar ke nufi yanzu? A eh, doka ce ta haramta wannan kungiya ta IMN wadda take karkashin shekaru zazzaki. Domin gwamnati tana ganin wannan kungiya ta zama barazana ga zaman lafiya da tsaro na kasa. A karkashin doka gwamnati tana da iko ta haramta duk wani kungiya idan ta zama tana da wannan barazana ga kasa. Al'umma kamar yadda aka gani wani ta ce ta ba da shaida rashe rayuka rashe-rashen dukiya rayuwa ayyuka na farar hula na soja na 'yan sanda da su kansu 'yan kungiyar saboda haka asara ake yi wadda gwamnati ke ganin ta hanyar da za a yi maganin wannan rashin shi da ake game da batun sulhu kuwa kakakin na shugaban kasa ya ce tuni ma gwamnati ta bude kofar sulhu. gwamnati dama bata ce ta rufe kofa akan tattauna da na samu wata lahaba a ko satin da ya wuce akwai talawa da muka bari da aka nuna cewa wannan zanga-zanga da tattauna wannan lokaci shawara sun akwai nasara ko riba wanda zama da tuna din sai tuna muku to sai dai ku a martanin ta maida kungiyar ta IMN ta bakin kakakinta malam Ibrahim Musa ta ce fa da za ta ɗau mataki kan wannan umarni da kotu ta baiwa gwamnatin Najeriya kan kungiyar su malamai da lauyoyi na harkar musulunci suna nazarin martanin da ya kamata su mayar illa dai abin da muka fahimta kawai shine wato ita gwamnatin tarayya ba da gaske take yi ba na neman ganin cewa an sulhunta wannan al'amari ba tare da an ci gaba da zubar da rayukan jama'a ba babu gaira babu dalili mu haƙƙinmu muke nema da aka danne mana kotu ta sallami mu Sheikh Ibrahim Alzazzaki gwamnati ta ƙi tabi wannan umarni din ta shigo da wani shari'a na bogi domin ta ci gaba da tsare shi to shine muke nuna wa jama'a cewa an zalunce mu kuma ya kamata a daina zaluntar mu haka nan kuma wannan akan shi muke za mu ci gaba da yin shi in Allah yadda. Masana haka shari'a tuni masu kasuwa fashin baki kan wannan dambarwa da ke tsakanin bangarorin biyu barista Bello Ibrahim Jahun malami ne a tsangar koyon aikin shari'a a jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria ya ko bayyana makomar wannan umarni a bagen shari'a idan kai la'akari da sunan ita "Amen" za ga cewa suna ce nata na kanta a matsayin kungiyar musulunci a Najeriya shi kuma maganan addinin Islama magana ne wanda ya fi karfin a ce kungiya ce ke da shi abinda nake nufi imani da kasantuwan 'yan shi'a a matsayinsu na musulmi wannan oda bata ma ambace shi a matsayin cewa su ta haramta ba to sai in ka kalli odan zaka gani cewa ita wannan kotu na federal high court da kuma irin hukuncin da ta bayar na oda cewa ta haramta ayamen baya daga cikin huruminta ba abu ne wanda kotu ne ya kamata ta yi ba ai akwai doka da ta haramta boko haram da wasu ƙungiyoyi na duniya wanda ake tsammanin cewa sun shafi a najeriya in kaga dokar za ka gane cewa majalisar dokoki ta ƙasa baki ɗaya ita ke da ikon yin doka don haramta wani ƙungiya ko wani aiki ko wani ɗabi'a a cikin ƙasar najeriya ƙungiyar kare haƙƙin bani adama irin su amnesty safar group na ganin ma hawa teburin solo a matsayin mafita ga wannan dambarwa da ke tsakanin bangarorin biyu malam musa jeka na kuwa cikin shugabannin kungiyar to mu yanda muke gani game da wannan doka na ita kotun da kotun najeriya wanda ta bada kan maganan kungiyar yan shi'a cewa ba haramtacciyar kungiya ne muna kallon ya kamata ne a samu kujerar sulhu a zauna saboda muna gudun abin da ya faru a maiduguri ya zo kuma ya faru kuma a ƙasan gabaki ɗaya to amma duk abin da zai zamanto kuma akwai kashe al'umma ko kuma akwai kashe su jami'an tsaro ko akwai kashe su 'yan shi'a din, mu muna gani ya kamata gwamnati ta zauna tare da su a yi sulhu kowanne ya faɗa abin da yake ganin inda aka yi mashi ba daidai ba domin a zauna lafiya so mu muna gani idan aka yi haka za a samu zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali. Malam Musa Jika kenan na kungiyar Amnesty Safar Group a Najeriya, Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.